Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sannadi na cigaba Noma tushen arziki Jama'a assalamu alaikum Barkanmu da warhaka Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban ke gabatarwa. Karma wanda baya shi ne ta da mu, sanda na arzikin mu shi ne uwa uwa. karshen shekarar da ta gabata ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar da shirin noman alkama a jihar Jigawa da ke arewa maso yammacin ƙasar. Yanzu haka da yake kimanin watanni biyu kenan tun bayan kaddamar da shirin noman rani na bana. Wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna mana da gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi kan noman alkama na bana inda ya fara da tambayarsa kamar haka. Yadda aka fasalta ba da tsarin nan an ce jigawa an ba ta kashi arba'in bisa ɗari na adadin ma wato kayayyakin da za a ba manoman nan. ina fara zancen tunda aiki ya fara kankama misali. Eh, gwamna yana samun rahotanni da al'amura ke tafiya? Alhamdulillah, ai kullum eh, kusan duk sati sai an ba mu rahoto me yake faruwa eh, sannan bayan rahoton da ma'aikata za su bamu muna da mutane daban-daban da suke bamu rahoto bayan haka kuma nima kaina ina zagawa na ga abin da yake nima manomi ne nima ina cikin harkar so ba wanda komai muna ganin kuma dai alhamdulillahi wannan noma alkama ya kan kama mutanen jiga ina musu godiya kwarai da gaske don sun karɓi wannan tsarin kwarai da gaske kuma ina tabbatar musu insha Allah ba za su yi da na sani a cikin wannan harkar ba muna roƙon Allah da ya shiga cikin al'amarin Allah ya kai mu samun nasara amma insha Allah kamar kashi arba'in da aka bamu kusan alkamar da muka noma yanzu ta kai kusan hekta dubu hamsin a jihar Jigawa Your Excellency, ka ce a lokacin a jawabinka gaban mu ka ce gwamnatin jiha ta ta yi wa manoman nan 'yan jigawa garantu a wurin wani wani banki ko ne ma'aikata ce da za ta ba da lamani. akwai matakai misali watakila za a yi ƙarin haske saboda zancen dawo da kuɗin nan. Su wannan kamfanin da suka yi garantu din nan sun zo sun ba manoman nan training na yadda za su yi za a ci gaba da harkar kamar nan sun ba da training kuma training na an gaya manoman nan abubuwa yadda za su yi kokari su tafi da harkar aikin nan na alkama wannan an yi ne domin a tabbatar cewa ba a samu matsala ba idan aka zo karuwar biyan bashin nan kuma kamar yadda muka ce kusan yanzu gwamnatin jiha tana yawa dukkan manoman jihar jiga rijista za a maka rijista a gonarka za ka tsaya a gefen gonarka a maka rijista a ɗauke ka a ɗauki girman gonarka a ɗauki inda take duka muna da coordinator yanzu abin da muke ta yi kenan saboda haka duk lokacin da muka zo zamu ba taimako zamu ba da taimako mun san waye manomi mun san waye babu so wannan abun yanzu yana tafiya so in Allah ya da kamar yadda na faɗa manoman jagawa ba za su ba da kunya ba wannan duk mutanen da muka garanto insha Allah za su biya kuɗin nan kuma za a karbi shi cikin sauki. Farkon aikin ya excellency na aikin ba da rabon kayayyakin nan an samu korafi cewa a tsarin ana fifita wasu mutane 'yan siyasa waɗanda ma ana zargin kamar ba manoma ba ne. Gwamnati ta samu wannan rahoton kuma wani matakai ka ɗauka. To gaskiya an samu matsaloli amma dai babu zancen magana fifita 'yan siyasa a cikin gaskiya. An samu matsaloli kuma duk wani sabon abu in ya taso dole za a samu matsala a cikinsa. Babbar matsalar da aka samu an samu matsala na na'ura watakila sunayen waɗansu bai fito da wuri ba waɗansu bai fito da ba musamman a wannan aikin kwamishina na tahar da gaba ɗayan sai tafi zauna a abuja ana ta yin wannan duk inda muke da matsala mu ce masu to ka gaya musu ga matsala. da haka Allah ya taimake mu har muka samu mutanen mu suka samu kayan nan kuma kusan kowane manomi yana cikin farin ciki da sauransu amma babu matsalar cewar an ba 'yan siyasa kayan nan gaskiya babu wannan matsalar a kuma wannan harka da muka sa ta a gaba harkar noma a jihar jigawa babu wani babu wata sana'a da ta wuce harkar noma sun Allah da zamu ci gaba da ba da dukkan tallafi domin a bunƙasa harkar noma a jihar jigawa insha Allahu sai mun mai da jigawa ita ce eh, jihar da ta kowace jiha ba da gudunmawa a harkar noma a Najeriya wannan shine abin da so muna fata mutane za su ci gaba da hakuri kuma su ci gaba da ba gwamnati haɗin kai musamman matasa muna kiran su su ɗauki noman nan yanzu ya zama sana'a ba wai harka ba so muna so noma ya zama sana'a kuma a shirye muke musamman muka kafa hukuma domin ta tallafa musu su matasa su samu abin yi su saboda haka su rumbumi wannan harkar noma ka inda da na'in insha Allah rabbi gabaki ɗaya mu za mu fitar da jihar Jigawa daga cikin halin da cikin Allah ya Har ila yau, Mahmud ya tattauna da ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin manoma a jihar Jigawa, Alhaji Ali Yunusa ‘yan dutse, inda ya tambaye shi kowane hali ake ciki dangane da noman alkama na bana. Wato halin da ake ciki yanzu a jihar Jigawa mu dai a kayan da gwamnatin tarayya ta raba mana a yanzu ƙarƙashin gwamnatin shi Umar Namadi. Wato manomanmu da suke jihar Jigawa sun amfana kusan mutum dubu ɗari hudu wanda gwamnatin Umar Namadi ta sahalewa manomanmu mu a jihar Jigawa ta basu. to yanzu kuma noma ya kan kama kuma duk inda ka je ka a jihar jigawa guraren da aka yi noman alkama nan to ina gaya maka cewa babu ni zancen tambaya an yi wannan noma an shimfiɗa shi. Gwamnatin Jigawan ta yi muku wato garanto sannan ku shugabanni ku ne kuka karɓi kayayyakin nan kuka danka wa su 'ya'yan ƙungiyoyinku wanne matakai kuke ɗauka don ganin cewa idan aka gama noma ɗina aka girbe ita alkama Manomanku ba su baiwa gwamnati kunya ba wajen biyan komai maido da kuɗaɗen nan na kayayyakin aiki da aka ba su. Kamar yadda ita gwamnatin jihar Jigawa ta kirawo mu ta mana bayani akan cewa duk mutumin da aka baiwa wannan kaya na noma to da ya tabbata da cewa ya biya wannan kaya. musamman ma mu 'yan kungiyar amana farmers da yanzu haka din nan muke bin gonakai gonakai wannan duk aka ba su wannan kayayyaki a muke tabbatarwa da cewa umarnin da gwamnati ta bada to sun bi wannan umarni kuma an yi noman kuma hakika an yi noma sai dai waɗanda ba a rasa ba yawanci waɗanda ba su yi noma ba na jikin gwamnati ne musamman ma irin kwamishinoni da wannan suke da shugabanci a cikin gwamnatin umar namadi amma mu manoma talakawa na ƙasa to mu mun yi noma kuma muna shiri a kan yanzu noman shinkafa wannan shi gwamna ya bujiro mana wannan za mu ɗora a kan wannan noman alkama. Kiwo da kasuwa jiki in an rike suna ba za a ba. na arziki. Yanzu kuma sai sashin kasuwa inda za mu leƙa kasuwar tarauni da ke jihar Kanan Najeriya domin jin farashin kayayyakin masarufi a wannan makon. Suna Suleiman mai sayar da shinkafa da wake abin da nake sayar da shinkafa ba ta dafawa dubu uku da ɗari biyu akwai ta tuwo dubu uku da ɗari ɗaya fara ta tuwo sai wake ja dubu biyu da ɗari biyar fari manya 2400 wannan shine farashin a yau da yake da nake saiwa kaya yau tun da ya fara hawa bai yanzu baya sauka dai kawai ke hawa yake hawa yake baya sauka da yan dai watannin daga dai farkon januwari disamba januwari har zuwa yanzu gaskiya kaya in ya hagu baya zaku ai dai ƙara yin sama ba ciniki kuma riyon mata da saboda yanzu kaga inda zaka zo kai ciniki da ka sai da kai cinikin dubu ɗari da hamsin yanzu ka zo kai cinikin naira dubu ashirin da bakwai talatin kuma haka zaka haƙura ka tashi matsalar da muke fuskanta dai kawai abin da zaka yi ciniki yan riba da ka samu kuma ba ta kai takaci da kula da iyalinka ba saboda kullun kayan ba yake kullun jarin ba yake mu kawana ne ma zuwa mu dauko buhu daya buhu biyu ya kare mu kowa mu dauko mu saka siyo ni assalamu alaikum sunana Kamis Usman mai sai da taliya to farashin ka dai tun a satin nan da aka shigo taliya da muna sai da ta 1400 kwano amma a yanzu sakamakon faraji ya yi tsada ta koma dubu ɗaya da takwas shi kuma makaroni ya koma dubu ɗaya da shida kwano ɗaya tun da kaya suka yi tsadan nan ciniki ma ya ragu sakamakon tsadar ta yi yawa kowa dai baya son tsada sauki ake so kuma ga shi kaya sun yi zama a hakan sun yi tsadan ma ba sa samuwa. ni ne ibrahim labaran mai sai da garin tuwo da na ɗan wake da na dawa farashi yau da jiya muna sayarwa dubu ɗaya da ɗari bakwai da ɗari takwas amma wanda muka samo yau ya koma za a sayar dubu da ɗari shida na masara na dawa za a sayar dubu ɗaya da ɗari biyar sakamakon da da ɗari shida taliya muna sayarwa dubu ɗaya da ɗari takwas makaroni muna sayarwa dubu ɗaya da ɗari shida duba da yadda kaya ya yi tsada mutane ba sa iya sayan kayan maimakon mutum ya sai rabi mai sayan rabi sai ya zo ya auna gwangwani biyu uku ko yanzu ma ga wani mutum ya zo haka na auna man makaroni gwangwani uku zai je yi maneji da iyalinsa maimakon da yakan sayi rabin kwano ko kwano guda ko ma fiye da haka. masu sauraro a nan zamu mu dasa a cikin wannan shirin namu da allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji su kuma gwamnan jihar jigawa malam umar namadi wakilin a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Jul Leathers Gresham da taimaka ta da sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe da sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Ku zo shi ne ta mu, sandare na arzikin mu shi ne